da in kowane dubu ɗaya zai baka 18 unit kamar kwana uku da suka wuce mu nazo zan saka katin wuta yanzu ya koma 15.5 yake baka babu bayani a haka kawai an ƙara kuɗin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake so ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata koko saboda gashi ma kana siyan katin ma babu wutan to da wanne jama'a za su je Wannan korafi da Hajiya Fatima Abubakar mazauniyar unguwar a sokoro ta babban birnin tarayya Abuja ta yi ne yasa shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya wato Nigeria Consumer Protection Network a turanci. Kola Olubiyo ya gana da manema labarai a Abujan inda ya nuna cewa an kwashi tsawon lokaci ana fama da rashin wuta a ƙasar bayan an ɗauki matakai da dama na gyara al'amarin. Olubiyo ya ce cibiyar da yake shugabanta ta rubuta wa shugaban ƙasa wata takarda ta musamman akan yadda ake fama da rashin wutan lantarki domin akwai abin dubawa a harkar sayar da hannun jarin baki daya. Muna so shugaban kasa da Allah da Annabi su a yi amfani da karfin ci e jara mana magana wuta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasa ya yi kokarin sa ya yi cement project ya ba su kudi ya ba su world bank ya ba su kudi daga cbn akwai wuta a line na generation sun ki ba su doka wuta in ba muna cikin babban damuwa. Shi kuwa tsohon shugaban ma'aikatar wuta ta Kaduna Idris Muhammad Madakin Jan ya ce gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka a irin wannan yanayin. kowa ya san waɗanda suka sayi hannun jari sun ci amanan gwamnati gwamnatin da ta sayar da jari ta san an ci amananta saboda haka kaman likita ne da mara lafiya to likitan kuma a wannan tafiyar shine gwamnati da ta sayar da hannun jari wa masu hannu da shuni kuma gwamnati ta san cewa an ci amananta kuma gwamnatin ta san abin da ya kamata ta yi matakin da ya kamata ta ɗauka ta warware duk wani abin da ya shafi maganan sai da hannun jari da ta yi a wannan ƙasa. Amma mai ban shugaban ƙasa shawara a harkar manyan ayyuka Ahmed Zakari Santurakin Kazaure ya ce gwamnati tana aiki tukuru wajen magance matsalar. In an duba mai ke faruwa da kayayyakin kudinsu da tsadansu da ake hadawa a samo kudin wutan in kudin wutan ta yi yawa za a rage ta in ta yi kaɗan za a ƙara ta na ɗaya duk wata shida sai an duba ta don ba a so cikin dokar wani ya cutu ko a zalunci wani ko su 'yan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da yawa duk wata shida sai an duba an ga nawa ne nawa ne nawa ne to magana ta farko shine duk wata shida ana dubawa bai zama na wani sabon labari da sai an ta tsalle-tsalle a kai ba na biyu kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kuɗin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu tunaninmu kuɗin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba. An kwashi makonni biyu ana fama da rashin wuta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Abin jira a gani shine irin matakin da mahukunta za su ɗauka domin biya wa masu amfani da wutan lantarki bukatunsu na yau da kullum saboda tallafawa ƙananan sana'o'in hannu wajen farfado da tattalin arzikinsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.